Babban Alƙalin Alƙalan Najeriya CJN Olukayode Adiwola yana tsakiyar wata guguwa da ke kaɗawa da ƙarfin gaske bayan da wasu ke ganin kamar ya karya ƙa'ida na aikinsa na shari'a a yayin da yake magana a wajen wata liyafa da shugaban gwamnonin G5 kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya shirya. An ruwaito cewa Ariwola ya nuna amincewarsa da kungiyar gwamnoni na G5 saboda haka ana ganin ya shiga tsigar siyasa tsantsa kamar yadda mai magana da yawun kungiyoyin fafutukan tabbatar da adalci a gudanar da mulki. Baba na gari Suleiman ya yi tsokaci. Wannan maganan da ya yi zai sa mutane ba za su sami aminci da cewa zai adalci idan zancen siyasa ko kuma na zaɓe an gurbatar da shi gabasa akan magana maganan cewa an samu mishkila shi yasa mu muke cewa saboda irin wannan rashin jituwa ko kuma rashin aminci dalili kenan da muke cewa ya kamata a ce ya sauka daga kan kujeransa domin a sami wanda zai mai da gurbinsa akan wannan batu masanin shari'a barista mai nasarar umar ya yi bayani cewa su masu alkalanci masu shari'a dinnan ana ɗauka su ne kamar waɗansu dodannin mutane saboda nauyi da aka ba su a matsayinsu na wakilin Allah waɗanda suke za su iya bugewa su ɗaure waɗanda suke furucinsu zai iya kai mutum gidan jarum waɗanda suke furucinsu zai iya kai mutum a kashe shi ma waɗanda suke furucinsu zai iya sa a kwance mutum komin girman laifin da ake tunanin ana da shi wanda kuma furucinsu zai iya sanya a je a ta soke ya kowane ne to saboda wannan daraja da girma na mukamin da suke da shi to shine tsarin mulkin najeriya ya fito da tsari mai girma sashe na 230 zuwa na 304 na hurumi wanda yake ƙarƙashin ɓangaren shari'a na su ƙoƙari su za su shirya mu kansu ma ƙa'idojin yadda za su yi aiki to ɗaya daga cikin ƙa'idojin shine kar ka kuskura ka je wani taro wanda yake taron nan za a iya kallon ka ta alama kala na wani ra'ayi wanda yake ya kauce mu tunanin kima haɗin kan ƙasa Amma ga masani a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi tsokaci cewa a yanzu su kansu wannan kotu sun faɗa shi kwanan ya faɗa ya ce yana da ƙararraki sun fi dubu shida wanda kusan dukkansu na siyasa ne da aka fito da su akan wannan tafiya da ake yi to yaya za a tabbatar cewa wannan ƙararrakin ba su shafi irin wannan ra'ayi wasu daga cikinsu za a iya ɗaga musu kafa don mutanen wuke ne ko kuma a iya ɗaga musu kafa don mutanen wuke ne sa haka a gaskiya babban kuskure ne kawai abin da za a iya dai cewa shine watakila duk da jajirtaccen tsohon tsohon alkali ne an daɗe ana yi tunda bai daɗe da hawa shugabancin wannan kotu ta ƙasa gaba ɗaya ba za a iya cewa ko da kuskure na farko ne ba sai an ce ya sauka ba amma watakila sai a nuna rashin gamsuwa da abin don ta haka zai zama na cewa watakila zai ɗau layi shi ma kashi bakwai na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara na nuna cewa masu shari'a ba za su fito fili ƙarara su nuna sha'awarsu ta yadda zai shafi ayyukansu na hukuma ba ko da wani hali suke. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.